نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكر ذلك الرأي بين أهداف في بيت أحباب خمس شهرين بين البخاري لم يجد بالتالي ذلك أمام ومن كلمة لا يستطيع كما نريد ما أن تمكين بالتأكيد فيها أمر يجب بالتأكيد تأكيد أن مدينة الأجل كيف يجب بيان من يجب من يجب من يجب من يجب من يجب من يجب من يجب من يجب الكبرياء عن صالح هذين كانوا لديه في يوم في الصلاة والإسلام وبدون إن شاء الله يعني جاء بدون إن شاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المصنف رحمه الله باب النهي على الاستنجاء باليمين حدثنا معاذ بن قال حدثنا هشام هو السوائي عن واحد بن ابي كثير عن عبد الله البصري حدثنا إشارة في الوجه الاكتواري الكتاب ايه في المضارة المسلمين حدثنا إشارة وسط الثواني وانا بعد كان في الدنيا ثم يجب أن في مصر كان يقول طيب يتم يقول يقول أبو الجوالة يقول أبو الجوالة نعم الجوالة في جوالة آه يبكي والي wanda ya bayan yake maka bayanin wa'adin da ثم هذا الشواهد من قبل الإمام البخاري كل سنة الإمام الإمام البخاري يكتب الإمام البخاري ولا يكتب البخاري إشارة في الإنكار بلا جهل بلا أمان بالسؤال عن حكي بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة سمع أبي قتادة عن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه يقول الوفاة بن أبي قتادة أبو قتادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني جاكني أهود يعني جاكني خندق لكما أصل لكل الله كافو تنفيذا إذا وزعل ذلك على تبصر الجاني إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في دماغه يشرب الأشياء كذا يجب يقال عن في حرم النساء لكن يجب يقال عن في حرم النساء ومن الذي كان ذلك wanda ya mace ya yi ne ga bani da aka da sai ka da wani kan ruwa da wani kan ruwa da wani kan ruwa da ya ka ba ne ba ne da fati a cikin kan da ya ka ne ka da sa ka da ba ne da ba mu sai da mu sai da ba ne na hadu ne da ba mu sai da da mu sai da illa sai da da abubuwa ko sai da shi ne saboda idan mutum yana da fatan abin da ya kama shi shafi da ya kama da ya kama Kemudian kemudian itu adalah arti kerja. Kita punya ba kampanye kerja yang paling kita Indonesia. Kita punya yang saboda tarihi ba ta yana da yin bashi shi a rika da rika a yau da yau duk ko da yake yi a musulun suna hana musulmi mai koyi da kana da shi kuma yana hana musulmi mai koyi da dabba musulmi ko da yana da kai kan shina da abubuwa da kawai shina da a kai da kawai da ke suka zama wanda da yi da koyi da yi da kawai wanda ne ya sa in ka yi da shi hana هل في قال النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في هذه ثلاثا الأستاذ يعرف الشارع يقطع الشعب يقول كل جمع يدعي يقطع يقول

كان زمان جديدا بعض القرار لهذا الجلال عند الله لذلك الجلال هو الشرع لذلك الجلال هو الشرع ممكن يجيب الانتظار جنه بعد يكون مش بعد الانتشار قبول الذي تجاه الذي شرعه الذي يجب أن يسجل ذلك كل تبلغ كل ما يحتاج بعد كل ما يقع في دولة الله تعالى يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب جمع الزائد في الشوار وإذا أتى أتى الخلاء فلا يتمسح الذكر والجنين فإن يقول إلى الخلاء فإن إلى الخلاء فلا يتأثر بالرجال ويقول لهم مسكري أو لا يمكن أن يرد يوم هذا كبائر بري كبائر بري suna zuwa ne su bayan gari bayan gari suna zuwa ne su bi kamar misali daga yanayin ba kuma ba su duniya da mai kala فنزل إليه إليه يجوب يدري ويجوب يجوب يجوب يدري أن يسمى البراءة ثلاثة وخمسة دين كذا يتبع لقدره كهذه الجامعة مسلم كل ذلك مهان الجامعة مسلمين في الجامعة ومدام في الجامعة الله سبحانه وتعالى يجعل في الجامعة في الجامعة اليوم ثم نتعلم ذلك على الجامعة إن كان ذلك على الحمد الأشياء اليمين والشمالي هذا كلام إذا أنا بدأ أنا بدأ أعطاني ليه شيء كده وأنا بقول كل ما أنا بدي أقول كده أنا اليمين بدأ أشوف أقول كده والشمالي بقى إذا اليمين بدأ والشمالي فبدأ أنا كده وأنا كل ما كنت والنور Allah subhanahu wa ta'ala ke sai da kubbar da wani cikin da hasu da zaka da kai shi da yake da dama shi da ba shi da wani da yawa ثم وجد بأنه من الشافعي وغيره حديثه صلى الله عليه وسلم كان يكون تيقظني بمؤمنه وبتوكله وبتوكله وبشافعه كله حديث ما سيحصل بنا يوم القيامة بما شرع او يشرك اول شيء بالله برجع رسولا لقوله جاهد السلطان داخل الجنة كما يصير خير يطلع بالأعلام من الأعلام وجعل فوق الأسباب الذي إذا كان فلا فلا يمد ذكر وكل ليل daidai da ya kodin wajen biyan bukata wajen bayan da ya kodin tsari muna cikin ana bukata ce wajen lafiya kamar za mu daga yanayi fiye da ba a zafi da ba wanda zai zama magana cewa sun haka kima wanda ta haɗi da su tsari da bayan da ya ba ba yake kaza ya fita tattara su da ne sai ya taɓa gaba da yin da da hannu wannan hannun shi ya da ɗaya ne a lokacin da mutum ke kuma da ya bukata ko kuma a kodin shi ba a so a yi mutum ya shiga da wajen shi saboda hanyoyi da dama saboda a wani ba a a cikin a gidan wuta سيدنا كان رسول الله صلى الله Suka yi nasarar ya ci da su hannun na dama ya tafi da wani amfani da hannun dama wajen wajen a wajen karfafa bayan gari ko kuma wajen tafa bayan gari idan ya idan ya je wajen bayan gari. Abu da kuma yake wata ya kamar ta iya gani wani sai ya karka ta hanyar da ya tafa sai ya sai ya bayan gari don ya yi na dama da kuma wata ya kamar ta iya gani sai ya karka ko ya kare da hannun hannun dama. wannan shi ne cewa ba a sani nagarta wata ta da ya shi nagarta bayan da su ko kuma su da mai da su da ba da hannun dama hannun dama kuma ka yi ne dama yin muka da Allah subhanahu wa ta'ala kala ba ne da shi a cikin to kuma yake ba da wajen sallah da suna yi cewa suka mun je ne dama ya je ne hagu shi ne ma wa kuma ka ala da ya ce su ko kuma da yake a duk ala da ah, ya ce suna yin salati da wani haddama shi ka mun sadaka mun san shekara da dama mun san shekara da dama cikin kyawun ko karanta wannan cikin ya kai da kyawun ko mai yi ne zuwa ta kai da ya ce باب لا يجب ذكره جميع الاجابات حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي يزيد fata mutum ne ya kalli da da fata cikin cikin a ko ko ke da ta zuwa ina shi ma kan amma kuma ko shi wani da da ne da ce ne لكن هو مقال كان هو حديث كما تقول ولا بعون الله لذلك كان لما يجي أمرنا نسيب الرسول ولا نسيب عن حديث الله فلا هو مقال كان كذا من كذا من شوا ولا من كذا من شوا ولا من صلى الله عليه وسلم لا من كذا فتقول إن الله تعالى الله تعالى الله تعالى وأنت لا يكون حديث الله يأتي وأنت ما لا يكون ويأتي وأنت ما لا يكون لكن الإسلام مخالف ومخالف شرعا عليه esta es a para la idea منها الذي ياتي بالحكم من الحج الربعي هذه البلاغه الربعي ثم من بلاغه الربعي والمدني ولا يتنفذ بالإله هما كلمه كلمه الإله غير متبين الذي من كلمه الإله عن ولا أعرف كيف وجه الحديث من الجميل قال الإمام البخاري هو قول أولا هنا إن تقول إن الأسلام يقول بالمحبة بيت الجلال بيان إن هو أن يقول أقول ويقول هذه الجملة الكبرى إذا قال عن لا يأخذن ذكره وتدريب فإن لا يدري يمكن أن يأخذها فيأخذ يوم قدر الله باب الاستنجاء بالشجاعة حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن علي بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله مصطفى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه يوم مثلا اتباع في جانب التجارة لها يعني هو والقانون أو الاجتماع بين كثير من هو يريد الأربعة يكون كل بالمشي من من خلف والمعروف يكون بالكبائر جد بالمشي رزق فرق domin sun ke da ruwa sun kan yi wasu sun kashe su da amfani da shi da suke yi kuma sun ke tabbatar da ana yin wani يقول أحمد بن محمد البكري قال حدثنا أحمد بن يحيى بن سعيد بن سعيد بن عمرو المكي الجسدي عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم أحمد بن محمد بن عمرو المكي

يبقى منها ممكن موتانا في مدى العرب هو الذي جسد هو من الذي جسد ولو كان الثالث الشيء ولا هو يجيش ولا يجيش أنه يجيش فلنقل ولا يجيش هنا تشاع وصية لنوعي في لجنته لما سمعته أبوه يجب أن يكون وصول الدين واجبا هو فقط على الهند في هذا الدين إنما هناك في هذا الدين في هذا وصول الدين فعرفت أن إلى كوني بالله بالله ولكن إذا كان يوم ما كنت إلى كوني أنا وين وما كنت إلى كوني وين وما كنت إلى كوني هذا كل شيء وين هذا كان وأقول إلى هذا أي شيء فلما قضى أتبعه بالله لكن يوم قضى في الأسبوع إلى وفي يده كنت الثالث فلم أجد فأخذت راسه فأتيته جرعا فأخذ فأخذ الحجرين وألقى الركع وقال هذا بك منذ قليل من بعد يمني للشباب الضمير هناك من كتب كتب يكتب من التفاعل يجب أن لا يسترجع ليوم لا يوجد المغنى عن الشباب الآية يحكم بعد الفلسفة أن يكون باسمك داخل من الوجود وشهدنا أبو علي قال حدثنا أبو علي عن أبي إسحاق قال ليس عبد الله ذكره ولكن عبد الرحمن بن أفضل عن أبيه أنه سمع عبد الرحمن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله إذا أتبع الله فهو على الفضل فيه الخير ومن فضل فيه الخير يسلم يقام تسليم الله jama'a jiya bana ne ya kawo su kan jiki a cikin cikin gaskiyar mutane a ranar magana da rashin da shi da magana ta kwaya da shi da kuma da ke gaba abu ma ya kawo su kai ya yi hajjara da ayyar a zai wari a zuwa al-kufi shi ne wari ana cikin ka su kalita da gare قال يا اخي لم يتعرضوا بين تذكرهم ولا يجب ان يقرأوا yana da ba su tare da wani tsamfari ba sai ne ba da wani tsamfari wannan wannan bayan da ake da yake ba da amma yana cikin yi wanda ya ya ba da zai kamar sai na ba amma kuma sai ya kai da ma ya ba wanda ya shi da ma cikin yi yana da yi da cikin cikin wato da ya ba da ma da ba da wani kan ta ba da yi kuma da yake yana da kuma akwai masu da yake da yake da kuma da ta ko a cikin da ta da ko da yake da yake shi wannan abin da ka shi a cikin wata ne saboda wannan lafazin wannan shi ne yake magana saboda shi saboda shi a wannan lafazin ko da cewa ne ana yin ka da ne ka da ne yake da abin da ya da sarwa wala ka abin da ya hawo ana ne kuma yanda ba ba wanda yake da wannan hadisin da ba su da ya da wannan hadisin wani ne da wannan hadisin da ba ne wata ne wata ne wannan ya hawo labarin ko da wannan labarin ba وبالله بدون زيادة ولا بدون ولا إكمال كل ذلك قواعد الله شهدنا الابتداء عليه كل مجالات الله أما قبل كان يأتمنى كل مجالات الله من غير المقيم الغاية أبو بكر إنني تحتمل أقلال من المقول فلا أقلال من المقول أبو بكر التجريب المقول كيف يقول لهم أن يكون لك في أبو بكر kuma kuma yau ce zai zai da wannan hadisi ba na abu ba na abu bai da wani wannan hadisi na wanda ba wani da abrahman ne kuma saboda wannan abin zai da abu ka bayan kalma da ne ya fi da ba ma ya da ba ba da ba kuma kuma ya fi da ba ba da Allah ne mutum ba sai ko da wani ya ga ne da ba ba da ka ba ku ce da an ta ko da ba ma da ka da wannan ta wanda ya ci da shi ko da ta amma da wani ma da ya ce shi wannan abu mai da ne da Allah ayyuka kuma idan mutum ya yi abin da ya kawo na cikin daga wani wani ya zama shi kayi ne a kan da wasu abubuwan da kuka wani wani ya kuma da wani ya zama sama ina ne a cikin daga wani hanya ko da ya kama da turabani da wani hanya kuma na wani fari sai ku zauna a nan ya yi fari ne ya nuna ya nuna da ya yi da ya yi da wani da ba ya kai ne sai mu ji gani da wani hanya da kuka wani hanya ta turabani da su ta wani تكفيك الواحد الذي يقوم بها يقوم بها يقوم بها يقوم بها يقوم بها يقوم بها يقوم بها يقوم بها ولو كان يتطور في المجال وصول الى هذا وذلك كان مرة وقت هذا الشيء ولا يمكن ان يكون أبيكرة الجنسية في أبرمان في الشيء الأفضل يا رب العالمين كان أفضل في يدي حتى في أفضل في يدي حتى نستطيع أبلان يقول سواء أبلان يقول إلى سوى أتيت أكد الدين كما أكد الحديث الدين كما أكد الله عليه وسلم الفاتحة في الحدود التي تواصل الجهاد ويجري بمكانه فعلى أن أنزلوا بثلاثة أحكام شيء من وجود الإجابة القرآن فوجدت على بيت من التعليم الإيراني ونسبت الثالثة صلاح الدين إلى الأخوة الثالثة فأعتدت روضة الفاتحة

وقال أتيت هذا للكل وأنا الأبنان حتى يبقى شهرنا الرواية الشرعي كبدال تلك الوظيفة لا تشتغل نفس الإسلام تلك هذا للكل وأنا الأبنان تلك الوظيفة يا قصة يومكم شاء بكار ذلك الرواية الشرعي ثم أخذ ذكر ريكتون فريكتون على ذلك الكبار إن تكاكا وجئت معنوية إنما يجب الله ليكتب عنكم ويكتب أهل البيت فيقول ما تركت ما تكرهت أما أن تركت المعنوية لا تجد دليل فقال له يكتب إلى نفسه من الحسين فقال الله تركت إلى واحد وعامسية وتركت المعنوية على كل هذه الأشياء من الجميل ولا الأبنكاني ولا يتبع أخرى من الأبنكاني أقول لك أن يكون أقول لك أن الأشياء من الأبنكاني معصي عظيمة أو في رواية نفس الدعاء يجب التشيك إذا أنت على الشيخ ما لنا عليه شيء على الجزء الله بعدين على الجزء الله سنقول كما على ما تريد أما إذا تكون في البيان كان من الخيرية من يجب فيها أما كان يجب ما فيه لجميع المسلمين يجب أي أكيد كما تريد ما يجب كلامه تلميذ صلى الله عليه وسلم بعدين هو ذكر وقت الحديث العظيم seja usando a oferta dele mais remunerada, uma oferta de dele para o sushi. Eu vou trabalhando todo o mundo aqui, não tem, ele vai para a coisa mais a gente tem que andar. Na verdade, ele vai para uma vaga, ele tem a deixa lá, é a família de gente, e na organização com a gente, a gente, usando o carinho dele, já na primeira vez, ele vai mandar, ele vai estar trabalhando, ele vai mandar o sushi. Pero, eu vou pegar o projeto, eu vou trabalhar na maneira

ذلك البيان لم يبين الذي أنزل عن عطاء بن يسار عن ابن عباس إذ يوصى النبي صلى الله عليه وسلم على قال إن تكفر يحفظه فمثل كذلك أو الناس كذلك ويا قوم أهل الكلام أو الأحياء وكلهم كلام كثيرا يجب أن يكون سعوديتها ولا تجد بمنها يقول الوزراء ولا يلزم بشأن تدرج من الجميع كانوا يجعلون الجلال أو الذي جاء ولا من كل شيء والشريعة الجميع الله إلى أن تجاهد إلى لكن تجاهد الحقوق جرى على أن يحسنك إلى الله إذا كان بأن يموت فإن يموت السلطات فعليك بتقوى أو أن

الموضع كما أمرك الله إنك تحسن وتكرمنا ومن اختلاف الكلام به فاختلاف الشباب له وكما يعيش وكما يعيش وكما يترك الله الحمد لله

ما مآل من ثلاثة ومحتاج فيه من معنى الذات هذا الله وكمان اللي تكلمون به أو الاثنين أرانا العميد الشيلان لشكتزوت الهومة إذا تكتبوا ليلة فبيهدوا لسلاتين فإذا الإنسان يرجع الهومة بكرة سوء لسلات لو الفكرة الإنسانية ما أصدر في كده كما قال الله بعنا بغض الشيء يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم sai ya tambaya da tambaya da suka ga salamu alaikum wa rahmatullah Allah ya wata mana da Allah ta kara mana bayani game da wato kungiyar na tarbiyya sai suna cikin haɗa suna da koya sai yana da suna fata tarbiyya a cikin karfi karanci. Jami'ar da kuma ya kamar yana da perché parla la tua guarda se ti dai capire la tua guarda la tua guarda la tua guarda la tua da ya rasu jami'a mazaba ce kuma mazaba ce da yake tana da majiya ita ma wanda ya fara kasantawa ibn hazam ya zo ya kasance mata shugaba ya kasance mata kuma ya kasance wanda ya raya ta domin ita haka shirin mutu mata aljalla da zai kuma shirin ne kuma almuhalla ya kasance wanda ta shi kunga a matsalar jami'a ba a ya hazam wanda ne na kwarai wanda ya asali ne ya ba bayan karatu aka shiga masallaci aka yi ana a sallar gawa sallar da aka yi shiga masallaci ya zauna aka shiga kan da sallar ana zama a cikin masjid ba sai ta shiga kan yin masjid aka yi aka yi sallar da aka yi aka yi aka yi gawa aka shiga ya aka dawo sai kaba da sallar ke zaunawa a sallar wani lokaci sai hasala ta shiga ta yi makaranta ya fara mara malikiya ya yi kayan sallar da kuma shafiya yanzu ta kwanye zuwa cikin da zai yi a cikin kuma ta wata yayya alamun ya ne zan yi ko dan ba wani ya fi kan a cikin kwanye da an da abin da yake da suna da ba a hanta ya kana da

yana da kira da kwanci ke ce maka an zo kuma da yawa da kuma da yawa da kuma da yawa da kuma da yawa da kuma da yawa da kuma da yawa da kuma da yawa da kuma da yawa da kuma da kuma da kuma da yawa da kuma da yawa da kuma da yawa da kuma da yawa da kuma da yawa da kuma da yawa da kuma da yawa kuma da yawa da kuma da yawa da kuma da yawa ke a ba a yin cikin abubuwan da ya yi da ta cikin ba na yi biyu yan kwanaki a yi wani ayyukan da ke yi da tana da shi mutum da ya kawo wani ne gudu da ke ta ce wani ba ta ce su wani duk ne ina irin ya ta ce su su ta cikin guda biyar sai da su ba ya da aka guda wata su da biya ba ma'azu su ba a da ta su ta da wani da ta kai ma zai ta ce na masu kare da kawo shi kara da kare da kare da kare a ganin shi yawa saboda idan ya wani baki da wani yare da wani baki yana da wani yare da kaza da kuɗa ya kan ba da kuɗa ya kan ba ne shi da yau ya kan hannu da ta fara bawa a kuma shi kan ba mai sai da shawarci gudu shawarci da kai ka tabi shawarci da in ka dawo ne ta ce ta yi ta ce kan dawo shawarci da da nufin da ke da ta ba shi da ba shi da ya hannu da wani hannu da wani hannu da ya kan hannu da ya kan hannu

saranno e quelli che avete visto saranno già e quelli che quando pure avete visto saranno wannan ya shafi wasu sun kawo wani cikin wanda suka yi magana da yana da cikin wasu sun suka ce wasu suke ruwa kana iya karkewa kun suka ka tare da tare da ka ka da ba dole da kai ka da ba ma ka ina da dole ba dole da su da ba dole da da da dole da kai ka kuma ko da da su da su da ba dole da su da kai ka suna da yawa kuma da ya yi kirkawa an da su ba ta ce shi ma da su ke ta shi da ai da shi ya ta shi ne dai to ya ku ta ka ta wani a kan dole idan ku ta da su ka da su da su da ba da mutum da ke ta ya Allah ta الإمام الأول هو الذي يسلم المنظمة فيما إذا كان الصلاة الرسول زي المدة في المجتمع أو في ko abin nan kwarya ko abin nan ko haka kuma daga hannun nuna da ko ta da ke ba to ya shaka sa yana yana yana yana ɗaukar jikoni sun suka da ba jini tabbas ba za su bayar da kuma wani ba da a ba da kuma aka ce ka sun zuke shi ba ba da shi rin da ba ya zo da kuma ruwa sai a ruwa ruwa ya sha ɗaya duk zafin ba kuma da lafiya ya fi da ba. الشعر اللي كده الشعر كله كل ما يسوي لكن ما يسوي كل نفسه كده ما يسوي يسوي كل كل شيء أنا بقول كده أنا أنا الشيء اللي كده اللي هو الشعر اللي هو اللي هو الشعر وانا كده بقول كده أنا كده بقول الشعر اللي هو يا فكر كده اللي كده هو كده أنا ما بقولش ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من هنا الكريم لا يقرأ الدين والعائد شيئا من القرآن. هنا عندي إجابة شرع الشرع من القرآن. في الرواية الاجتماع المسؤول عن الشيء هذا وقت الدراسي ثم الإجابة على القرآن تفهم الإجابة. فالرواية الاجتماع المسؤول عن اليوم هذا يمكن إجابة على كل مكان بالمسؤول من الجماعة. shi ne zai wata mai su shiga kamar da ya haka yanzu da kuma ya fi da su da ana su yi mata sau ka yana shi ne da ya ba sai da babu wani ya shi kuka shi to yanzu da ta shafi ne da ya yi tambayar da ta ana ta daga cikin wata karatun da aka yi ko kuma ina yi to saboda ina sun kara mai da kuma ya yi kuma da ta shira wa wani wani وأنا أشكرك كثيرا ما كان إلا أنت